আকবর আল্লাহ আকবর أشهد محمد النبي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 أيها المسلمون إن المال ضرورة في الحياة فهو أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها وهي الدين والنفس والعقل والإرث والمال فالعبد يحتاج المال في كافة شؤون حياته في طعامه وشرابه ومسكنه ومنكهه وملبسه وبه يجلب الناس مصالحهم ويستدفعون الضرر عن أنفسهم ويستدفعون الضرر عن أنفسهم وتقام به العبادات والمعاملات وبه يتعفف الناس عن ذل السؤال وقد جعل الشر للمال حرمة حرمة حرمة عظيمة وأولاه عناية واهتماما لأن الناس مجبولون على حبه كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما وسمى الله عز وجل المال خيرا فقال عز من قائل وإنه لحب الخير لشديد وحتى لا يقال الناس في حبهم للمال فيصيرون عبيدا له من دون الله تعالى وحتى لا يترك لا يترك الناس السعي في تحصيله تواكلا فيكونون آلة على غيرهم مضيعين لحقوق من يقولونه جاء الإسلام ليحدد العلاقة بين الإنسان والمال فبين قيمته وطرق تحصيله ووجوه استعمالاته وإنفاقه ومصارفه أيها المسلمون للمال قيمة عظيمة في الإسلام فبه تقام العبادات كالزكاة والحج والجهاد في سبيل الله قال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله والمال هو الحسب كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحساب الناس بينهم هذا المال رواه النسائي وحسنه الألباني في إرواء الكليل وهو من مظاهر قوامة الرجل على المرأة كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبالمال يتناكب الناس ويتبايعون ويسافرون من عدله ويرتهلون وهو يدخل في كل مجالات الحياة والعظيم قيمة المال لا يجوز تمكين الصفعاء منه كما قال الله تعالى ولا تؤتوا الصفعاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيجب أن يكون تحت أيد أمينة تقوم برعايته وتنميته عباد الله لكن حث الإسلام على السعي لكسب المال من وجه مباين والوصول عليه خاليا من الظلم خاليا من الظلم والتعدي وأكل الأموال بالباطل قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهتطب أحدكم خصمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيوطيه أو يمنعه أخرجه البخاري والترمذي فيجوز التكسب فيجوز التكسب بالحلال المشروع من كافة الأعمال أو المهن أو الهرم التي أجازها الشرع الحنيف فعلى سبيل المثال لا بعث أن يعمل الإنسان نجارا أو تاجرا أو رائيا أو زارعا أو صانعا أو نجادا أو مدرسا أو حارسا أو صيادا أو بناء أو طبيبا أو مهندسا كما عليه أن يحصل على المال خاليا من الظلم والتعدي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا ما حل ودعوا ما حرم ودعوا ما حرم رواه ابن ماجه وصاه الألباني ويدخل في اكتساب المال من وجه محرم ما يقود على النفس والإرد والجماعة بالفساد كالربا والرشوة والاختلاف والقش والتدليس وخيانة الأمانة وأكل أموال اليتامى ظلمة والوصول عليه من البيوع المحرمة كبيع الخنزير والأصنام وثمن الكلب والكذب ومهر البقي وعجر الراقصات والمكنيات والكهانة والعرافة والسهر وفتح دور الفساد والبقاء وفتح دور الفساد والبغاء والاتجار في المسكرات في المسكرات بأنواعها ونشر كتب الفساد والزندقة أيها المسلمون لقد أوجب الإسلام إنفاق المال في طرق مشروعة وحرم إنفاقه فيما نهي عنه فلا ينفق المسلم المال في المعاصي والذنوب التي لا تعود إلا بالضرر والدمار ولا ولا يمسكه عن إخراجه في الواجبات كذلك لا يسرف ولا يبذر كما أنه لا يبخل ولا يكتر فلا إفراط ولا تفريط أيها المسلمون قال الله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما وقال الله تعالى ولا تجعل يدك مقلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى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 وإنما هو ملك لله قال الله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم ويد المالك يد وديعة استودعها الله إياه كما قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فعلى الإنسان أن يضعه مواضعه وينفقه وينفقه في الوجوه التي شرعها الله فيأخذ منه ضروراته وعاجاته ويوزق الفضل منه على من هم أحق به من الضعفاء والعجز والمساكين وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى bayan haka ‘yan uwa hutubar yau tana magana ne akan dukiya da matsayin dukiya a musulunci da irin yadda musulunci ke kallon dukiya da abin da ya kamata musulmi ya yi dangane da dukiya babu shakka dukiya yan uwa na daga cikin larurori na rayuwa domin dukiya na daga cikin larurori guda biyar da musulunci ya zo don ya ba su kariya abubuwa guda biyar musulunci ya ba su kariya na musamman ya ba su kariya kariya ta musamman akwai addini akwai dukiya akwai mutunci akwai hankali sa'annan kuma akwai nasaba addini musulunci ya ba shi kariya shi sa ya ce a yada shi ta hanyar karantarwa da wa'azi da da'awa da kiran mutane da yin jihadi don ba shi kariya da yada shi ga waɗanda ban san shi ba da kare shi tsakanin waɗanda suke so su bata shi addinin musulunci ya ba rayuwa kariya ta hanyar haramta kisa da ganganci da kuma sa doka mai tsanani na kafara da diya ga wanda ya kisa na kuskure aka wajabta kisasi domin rayuwar al'umma ta samu tsaro aka haramta zubar da jini ba tare da na shari'a ba raka waye gari wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana dawafi wajen Ka'aba yana dawafi a Ka'aba ya kalli Ka'aba ya ce lallai ke aba ce mai girma wajen Allah sai dai duk da girmanki jinin mumini ya fi ki daraja a wajen Allah addinin musulunci ya ba hankali kariya ta hanyar haramta duk abin da ke karan tsaye ga hankali kamar abubuwan da ke sa maye da duk wani abu da zai kusa da hankali musulunci sai nuna bai yadda da shi ba haka kuma sa doka mai tsanani kan wanda yake yaɗa kayayyakin da ke sa maye musulunci ya ba da kariya ga dukiya domin dukiya na daga cikin manya-manyan rukunai ginshikai na raya al'umma domin da dukiya ake bautawa Allah da dukiya ake kyautata mu'amaloli da dukiya ne ake yada addinin musulunci saboda haka musulunci ya haramta cin dukiya ta hanyar barna haka kuma sa hukunci mai tsanani da hukuma mai girma ga wanda ya ɗauki dukiyar da ba a bashi ba idan an tabbatar da wannan laifi a kanshi musulunci ba da kariya ga mutunci ta hanyar haramta kazafi da rufe da zagi da kuma zina ko luwaɗi da sauran abubuwan da za su sa a samu cakuɗi ɗeniya a wajen na saman mutane to dukiya a nan na daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar na larurori da musulunci ya ba kariya domin shi bawa na Allah yana buƙatar dukiya a dukkan al'amuran rayuwarsa a wajen abinci da abin sha da mazauni da tufafi da ainihin kula da hankalin shi da kula da mutuncinsa a dukkan waɗannan abubuwa musulunci ba ya nuna mahimmancin dukiya a kai domin da dukiya ce mutane ke iya samar da abubuwan da suke bukata suke tunkudewa wa kansu abubuwa na cututtuka daban-daban da dukiya ce ake iya tsaye da ibada ko ta shafi ibadar da ake da dukiya kamar zanka da aikin hajji da sadaka da sauransu da dukiya ce ake tsayuwa da mu'amaloli kamar saye da siyarwa da kasuwanci da safara da makamantansu waɗannan abubuwan kuma bayan wannan da dukiya ce mutane ke iya kukuta su kama kansu daga roƙo da kankancin da mutum kan samu kanshi a cikin in ya zama yana roƙon abubuwa a hannun mutane doriya akan wannan dama Allah ta'ala ya halicci mutum akan son dukiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai yawa sa'annan Allah ta'ala ya kira dukiya a matsayin abane alkhairi Allah ta'ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma lallai shi mutum a wajen son dukiya mai tsanantawa ne al-imamu nasiru as-sa'di a cikin tafsirinsa yace mutum mutum ne mai son dukiya sosan gaske saboda haka wannan ɗabi'a ce da aka halicci ɗan adamu a kanta to amma dan gudun kar mutane su wuce gona da iri su zarce iyaka wajen son dukiya da kokarin tara ta kowace irin hanya ko kuma su tsaya baya su ƙi yin ƙoƙari wajen neman na kansu sai ya zamanto musulunci ya ba da ƙa'idodi da tsare-tsare da dokoki da latuffa na yadda za a san mahimmancin dukiya da ƙimarta, da kuma yadda za a yi amfani da dukiyar wajen ba ta kariya da kuma yadda za a yi ƙoƙari wajen ciyar da dukiyar ba tare da an saba wa Allah ta'ala bisa dokokinsa ba musulunci ya bayyana cewa dukiya aba ce mai kima kima kuma mai girma domin in kana maganar zakka da aikin hajji da jihadi don ɗaukaka addinin Allah baya yiwuwa sai da dukiya Allah ta'ala ya faɗi a Qur'ani infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Allah ya ku fita zuwa wajen yaki khifafan ba tare da nauyi ba ba ku da komai a hannunku ko da ba makami ba ku da komai a hannunku na guziri mai yawa wasu kalan da kuma nauyinku in kuna da nauyi kuna da guziri kuna da abin hawa kuna da makamai ku dai fita wajahidu fi sabilillahi wajahidu bi amwalikum ko bi anfusikum wa amwalikum fi sabilillah kuma ku jihadi ku yi taimakon addinin Allah ku yi gwagwarmaya da dukiyoyinku da rayuwanku don ɗaukaka addinin Allah a nan wurin an ambaci dukiya da rayuwa da za a yi gwagwarmaya da su domin ɗaukaka addinin Allah kamar yadda al'imamu nasa'i ya roci hadisin kuma shekul albani ya hassana shi cikin littafinsa irwa'ul galil fi takhrij ahadith manar sabil hatta ta zumunta ya fi tasiri ya fi karfi in akwai dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata can wancan aya ce ta alqur'ani sai kuma dukiya daga cikin abin da ke nuna kimar ta shine da ita ake sadar da zumunta kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya hadisin da zai ishara cewa Albaniya hasana a cikin irwaul gale fi takhrij ahadith manar sabil ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce inna inna ahsaban nasi bainahum hadha al-mal wannan dukiyar ita ce ke saka alaka take sadar da zumunta tsakanin mutane zai yi ka je kai zumunci in ba ka da kudin da za ka shiga mota ko kuma ba ka da lafiya ba ka da kudin da za zaka je asibiti a maka magani ina za ka iya zuwa ka sadar zumunci an zo za a auren da kanwarka ko kuma yar uwarka ana bukatar gudunmuwarka ba ka da abin da za ba bada yaya za ka sadar zumunci yadda ya kamata sai za ba ke cewa zuwa da hannu ya fi zuwa da kafa Ba na ka aika ko baka je ba to ya bi ka je ba komai in dai kana da halin ba da ɗan wani abu komai kankanta shi wannan kuma za mu iya gani kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfafi irin wannan tunani ta haka cewa ko babu abin da za zaka bada ka je din ka sadar da zumunta don Allah akwai lada akwai alkhairi ko mutanen da babu kudin suna sadar zumunta da haka ne to amma kuma duk da haka wanda ya je sada zumunta ya kuma tafi da dan wani abu sai ga cewa an fi karbansa da karbi saboda ya je da dan wani abu ba a zuwa da komai sai in ana da dukiya shi yasa ma yake sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiya dukiyar da koke gani ita ce ke sadar da zumunta ta kyautata alaka tsakanin mutane bayan wannan musulunci ya bayyana cewa dukiya na daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa namiji yake saman mace a cikin al'amarin aure Allah ta'ala ya ce arjalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim maza suke saman mata saboda fifitawar wanda Allah ya yi wa sashin su akan sashi da kuma ciyar wanda maza ke yi ga dukiyarsu akan matan sai zamanto mutumin da aka waye gari sai iya daukan nawayin da iyalin shi bai iya ciyar da su bai iya magance larurorin da bukatunsu kima saragaggiya ce a wurinsu domin dama daga cikin sirrin bashi matsayi da mukami a kansu shine yana ciyar da su daga dukiyarsa ran da aka ce ya zauna shantake ba ya kokarin komai ba wai ya yi kokari ne amma suka agaza mashi ba a'a ya zauna ne a sakaka baya kokarin ya nemo sai dai su su nemo su kawo to wannan ya zama talasuru ya zama totu solo ya zama totu fafiya domin bai da wata kima a wajen matan don Allah ta'ala ya ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma ciyar wanda suke yi ga matan da dukiyarsu ashe kenan dukiya daga cikin amfani da kuma abin da ke nuna kimarta a cikin musulunci akwai kasancewar tana daga cikin dalilan ba maza matsayi akan mata bayan wannan da dai dukiyar ce ake iya yin aure da dukiyar ce ake ciniki da dukiyar ce mutane kan yi tafiya su kai su kawo kai saboda dukiya ce za ga mutum yana gari kaza ya tashi ya koma wani garin da sunan cirani ko wata ai wata sana'a ko yin wani aiki da sauransu duk dai saboda neman dukiya kai shi fa ita dukiyar da kuke gani babu wani bangare na rayuwa da bata shiga ba wannan yasa sa ma musulunci bai yarda ba a ba waɗanda suke ba su da cikakken hankali da wayau dukiya ko da ta su ce waɗanda ake kira sahuhu ko kuma wanda za a ce gaula ne sai ya zamanto mahaifin shi ya mutu ya bar mai dukiya ba a yi ta a sa dukiyar a hannun shi ba domin aka sa ta zai tozarta ta ga kuma ita wannan aba ce muhimmiya ba a taimakon addini sosai in ba ta dukiya ba ibada ba ta tsayuwa sai da dukiya mu'amala ba ta kyau sai da dukiya shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kar ku ba wawaye dukiyoyinku ko dukiyoyin da Allah ya sa abincinku a ciki domin idan aka ba wawa sahuhu dukiya ya ɓata ta ya lalata to ba kawai ya makan shi hasara ba ne, har waɗanda suke da alhaki ko suke da haƙƙi cikin dukiyar shike na an wulakanta dukiyarsu don haka musulunci bai yadda ba har sai sun yi hankali har sai sun yi wayau har sai sun iya kaiwa matsayin da za su iya gudanar da dukiyarsu ba tare da wata matsala ba musulunci ya faɗaitar da musulmi akan neman halal ta dukkan hanya da kuma kowace irin fuska da za a iya zuwa a nemi dukiya ta hanya ta halal wadda ta kubuta daga zaluntar wani ko shishigi da ketar iyaka ko kuma cin dukiyar mutane bisa barna Allah tabaraka wa ya faɗa a cikin alkur'ani fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun idan an ƙara sallar juma'a fa idza qudiyatis salatu in an ƙara sallar juma'a fantashiru fil ardi ku fita ku yaɗu ku wasu a cikin ƙasa wabtagu min fadlillah ku nema daga falalan Allah dan kasuwa ya koma shago ma'aikaci ya koma ofis in dai ba ya taso bane bai sana'a ya je ci gaba in dai ba ya ƙara na wannan ranar bane kowa ya fita ya je ya nema abin da zai je nema wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa don ku samu rabo a lahira Allah ta'ala ya ƙara da cewa a cikin alƙur'ani mai girma ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito la'an ya tatiba ahadukum a labari ɗayan ku je ya saro itace ya ɗauko a baya domin in ya ɗauko a baya ya je ya saida ya samu abin da zai rayu da shi khairul lahu min an yas'ala ahadan yafi alkhairi gare shi da ya je roki wani wannan da ya roka fayuɗihu aw na'u shin wanda aka rokan ya bashi fayuɗihi aw na'u ya ba shi ko ya hana shi ƙogwadai dai ka je kai wahala kai kwadago kai leburanci ka ɗauki kankara a ka ko kuma ka ɗauko itace a baya ka je ka saida ko a ka ka je ka saida domin ka samu abinci ba ne abin da za ka ci abinci ka kubuta daga roƙon mutane abin hannunsu ya fi alkhairi gare ka ya kai ɗan uwa musulmi in ji manzan Allah sallallahu alaihi da ka je ka roƙi wani kowa ya shi ko mai matsayin shi a wurinka ko ya baka ko ya hana ka idan ya baka hannun da ya karɓa dai dole ji kunya saboda haka wata rana zai iya cewa ya abin da ba daidai ba ka daidai za ka yi idan ya hana ka ka tona asirinka baka samu biyan bukata ba saboda haka kai mutuncin ka zubabbe ne a wurin shi kenan ko ya baka ko ya hana ka oho dai ka je ka yi wahala ka yi aikin karfi ka ɗauki kankare ka je ka yi kwadago ko ka je ka yi kai dago ko ka je ka ɗauki itace ka saida ya fi alkhairi da ka je ka roki mutane Allahumma sai dai in wanda za ka roƙan nan shugaba ne da dukiyar al'umma ke hannun shi kuma ka tantanta daga cikin waɗanda ya kamata a basu wannan dukiya amma in ba haka ba ka je ka roƙa a ballantana ka mai da roƙo sana'a ballantana ka mai da rashin ƙoƙarin nema a matsayin ɗabi'a wannan kan baya daga cikin koyar musulunci ko kana da aure ko baka da shi ballan tana ka rika bin mutane kana shirga karya, kana ƙyara karya, ka ce kaza ya faru ka ce abu kaza ya same ka ka ce ka kwana baka da kaza ballan tana ka maida ɗabi'ar maula da bibiyan mutane kana roƙon su kana cutar da su ta hanyar maganganu kana takura su kana kuntata musu dan su baka wannan kan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba ba ɗabi'ar musulmin kwarai bane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Tirmidhi suka rawaito shi don haka ya halatta mutum ya tashi nemi dukkan abin da zai nema na halas domin ya kubuta daga abubuwan da za su jawo mai kaskanci ya samu dukiya ta hanyar dukkan ayyukan da musulunci bi hana ba ko ya je aiki a biya ko ya je ya kwada ko leburanci ko ya je ya sana'a ko ya sana'anta wani abu matukar musulunci bi hana ba to ya je wannan haka nan wannan ke nunawa mutum na iya zama masasaki ko ya zamanto ɗan kasuwa ko ya je ya zama zai yi kiwo a biya shi ko ya je ya noma ya zama manomi ko ya je zama mai sana'an da abubuwa ko ya zamanto wato ya to makeri ko ya zama mai koyarwa malamin makaranta ko mai yin gadi a biya shi ko mai yin su ya kamo kifi ya saida ko mai gini ko leburancin na wajen gini ko ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama masanin haraka magunguna ko ya zama to wanda zai je wani aiki a biya shi wannan aikin zai wa mutum ɗaya ne zai wa hukuma ne zai wa kamfani ne mai zaman kanshi zai je sana'anta wani abu ne ɗinki ne saƙa ne jima ne duk dai abin da za a iya samun wani abu na alkhairi a ciki to musulmi yana da buƙatar ya je wannan amma a yayin da yake ƙoƙarin haka sai ya zamanto dolensa ya san zai nemi wannan dukiya ne ba tare da ya fada cikin zalunci ga wani ba ko kuma ta'addanci ma'ana ketar dokar Allah domin Allah ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani ya ayyu allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyi a tsakaninku da barna ma'ana ta hanyar da shari'a ba ta ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu ma halla wa da'u ma haruma ku karɓa ku yi kokari ku nemi abin da ya halarta ku bar abin da aka haramta wannan hadisi al-imam ibn majah ya rawaito kuma al-albani ya sa wannan hadisi din yana daga abubuwan da bai halatta musulmi ya nema ba na dukiya ya bi hanya ta haramun wanda abin zai koma da cuta ga kanshi ko ga al'umma ko ya zuba mai da mutunci ko ya haifar da barna a cikin kasa kamar abin da ya shafi riba domin abu ne zai cutar da shi abu ne zai kuma cutar da al'umma ko kuma abin da ya shafi rashawa cin hanci ko da da sunan fa'ida ko albarkar ofis ne wannan kan haramun ne yaudara ce sai a ce fa'idar ofis ko albarkan ofis mutum ya karbi cin hanci ya karbi rashawa wai da sunan albarkar ofis wannan kan babban musiba ne an haɗa musiba biyu na farko an yaudara domin an kira haram da sunan abin da yake ba haram ɗin ba don an ce sunan shi wai fa'ida ko albarkar ofis kana da matsaya a ofis a kawo kuɗi a baka wanda ya baka kuɗin nan ya baka don yana sa ran gobe in ya zo neman wani abu kai mashi ko da abin nan ya saba ka'ida sai ka karɓa ai kai wa kai ka roka ba ai kai ba ka sa sharadi bane ai kai baka ce a baka ba haramun ka ci wannan abin sunan shi rashwa ko rishwa ko rishwa haramun ne wannan domin wannan ya baka ne don matsayinka inda baka da wannan matsayin ba zai baka ba saboda haka musulunci bai yadda ba da fa'idar ofis ko albarkar ofis wannan musulunci bai yadda da shi ba wani gilasi da kwace ko kuma danniyar dukiyar mutum kamar yanzu misali a ce a ofis ne sai a ce mutum ba a yadda ya zamanto ya rubuta kaza ba sai dai kaza domin shi wanda zai sa hannun ya samu na bakai ko kuma ka sa kazan shi ne hakinka sai a zo a yanke maka domin shi ya samu na ba ciki wannan fiskiya ne kamar daidai yake da wanda zai je ya yi sane ko ya je yankan aljihu ko ya fiske abu a hannun mutane wannan kam haramun ne ba a yarda da dukiyar da aka samu ta wannan hanya ba haka nan algushu a cikin sana'a kai wa mutane algushu an baka wani aiki kai kai yadda ba zai zama ya aminci ba kai kafinta ne aka ce ka gyara ko kuma ka sassaka wani abu sai ka je kai maguɗi kai tela ne sai kai dinki da gangare warware saboda ka sa zarin da bai dace ba kai ma'aikacin gwamnati ne sai ya zamanto kana yin aikin nan ba ka cika mudu Alkushi ne ko kuma kana yin aikin saɓanin yadda ya kamata ka yi a kai mai wata sana'a ne ko mai sai da kaya ne kamar doya ka kasa ka sa mai kyau a sama mara kyau a kasa ko tumatiri ka sa ɗanye jagab a kasa ko kuma rubabbe a kasa ka sa mai kyau a sama ko kuma kana sai da fulawa ka ƙara ruwa ko kana sai da garin rogo ka sa garin masara a ciki ko kana sai da siga ka zuba ruwa ko gishiri ka zuba ruwa ko gyada ake sai da a gwangwani a moka da gwangwanin ta kasa domin da an zuba kaɗan ya ciko duk wannan alkushi ne wanda ke wannan abin da yake samu ta wannan sana'a haramun ne ba a yi da shi ba haka nan ma a ko ya aibin da ke tattare da dukiyarka ko kuma tattare da abin sana'arka kai din nan kana da wani abu na saidawa amma abin na da aibi mota ce babur ne keke ne wani abu ne kamar rediyo ko talbijin za ka saida yana da aibi maimakon ka fito ka faɗi aibin don ka san in ka faɗi za a yi ma abin farashi ƙasa da yadda kake so ka saida sai ka boye wannan dalilin haramun ne abinda ka ci a dalilin wannan dalilin ka ta haramun manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk tsoka da ta tsoro ta hanyar haram sai wuta ta kona ta ranar kiyama haka nan ma yana daga hanyar samu ta haram yin yaudara da cin amana da kuma cin dukiyar maraya bisa zalunci da kuma yin kasuwanci wanda aka haramta kamar sai da aladu ko kiwon su ko da kai ba za ka ci ba kamar sassaka gumaka haramun ne kaman kudin sai da kare in dai ba karen da aka yi masa tarbiyya ta training ya zama horarre kwararre ba domin a nan wurin malamai da yawa sun yi rangwame suka ce domin ilimin da aka bashi tirenin da aka yi mashi tarbiyyar da ya samu horo da ya samu shine aka biya kala da horarwa amma ba shi karan ba domin haramun ne a sai da kare a ci dukiyar manzan Allah sallallahu alaihi ya haka nan mage kyanwa haramun ne a sai da ta a yi amfani da kuɗin wanda ya sai da mage ya sai da kyanwa ko me ake kiranta in dai mutum ya saida kudin nan haramun ne ya ci domin ba a saida mage ko kyanwa sai dai a bada ta kyauta wanda zai kiwonta je kiwo ita ba a saida balle a samu matasa suna farautar mage su kashe su je bakin titi su ce bushmit ne mutane siya wannan kam wanda ya wannan ya saba wa Allah abin da ya ci ya ci haramun haka nan ma kudin karuwanci mace ta je ta ba da kanta ta ba da jikinta a izina da ita ta samu kuɗi haramun ne wannan kuɗin ɗoriya ma a kan haramcin zinan Ishi kansa kuɗin haramun ne a ci har kai da babu ruwanka in ta baka ka san ta hanyar karuwanci ta samu haramun ne ka ci haka nan ma rawa mutum ya zama rawa ce sana'arsa rawan nan ko da sunan addini ne ko rawa da sunan al'ada ko rawa da sunan wayewa ta boko ko da wani irin rawa ne mace ne ko namiji kuɗin da aka samu ta wannan rawa haramun ne a ci shi ko kai babanta ne ko wa ko kani ta je ta rawa ta samu ko ta fim ta samu ta kawo haramun ne a ci wannan haka nan ma mawakiya ko mawaki haramun ne kudin da yake samu ta hanyar waka in dai ba ash'ar ne al-islamiyya ba ko ash'ar islamiyya ba irin wake-wake da ake na kudaitarwa ko na tsawatarwa ko na zaburarwa wanda ba hada da kiɗa ba ba hada da ganga ba ba hada da jita ba ba hada da biyana ba ba hada da mandiri ba ba hada da komai ba irin wannan waka da magabata suka kasance suna yi don sha'awantarwa don zaburarwa don gyaran zuciya wannan babu matsala amma duk wata waka irin wadda za a yi da kiɗa tare da ita ko a yi waka domin a samu kuɗi da wannan haramun ne irin wannan cin wannan dukiyan haramun ne haka nan ma bokanci ko kuma duba ko sihiri haramun ne haka nan buɗe gidajen kallo wanda ake sa fina-finai ko na hausa ko na indiya ko fina-finai ko kuma a ɗauko tasha a jawo tasha ta hanyar dish a kalli kwallo ko a kalli abubuwa domin duk waɗannan suna ɓata tarbiyyar al'umma musulunci bai yadda ka nemi kuɗi ta wannan ba wanda ya nemi wanda kuɗi ta wannan hanya ya shiga uku domin dukiyar da yake samu ta haramun ne abin da yake ce haramun ne ta shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da na ambata a baya duk tsokar da ta tsoro ta hanyar haramun to wuta ya fi cancanta a ci ta haka kuma yin sana'ar da ke da alaka da abubuwan da ke sa maye ko abubuwan da aka haramta kai tsaye kamar sai da wiwi ko sai da giya ko saida duk abin da ke sa maye da abin da shari'a ta hana balo-balo kamar su gari? cin dukiyar da aka samu ta hanyar saida su gari? ita ma wannan haramun ne hakanan ma yaɗa littafai a hankin ma sai da littafi su ɗauko littafan da bai halatta a yaɗa wa al'umma ba littafan soyayya da ke bata tarbiyyar al'umma mai sai da littafi ya je yana saidawa wai ba shi ke karantawa ba littafin da ba zai kai wa matarsa ko 'ya'yansa su karanta a gida ba a amma zai sai saidawa al'umma to wannan mugun mutum ne mugun mai sai da littafi ne abin da yake samu na wannan hanyar to ko shakka babu haramun ne ko wanda zai je ya bude gidan barna a wata unguwar gidansa bai bude ba ko bar gidan shi bai bude ba sai ya je wani kauye ya bude gidan kwallo ko ya je wani kauye ya bude gidan fina-finai domin yaran mutane da ya kamata su je islamiya ko su tsaya shi nazarin su na boko waɗanda iyayensu ba su sa ido ko kuma suna nema su gagari iyayen sai ya zama sun fita sun je suna ba da kuɗi suna shiga wannan wuri ana ɓata musu tarbiyya maza da mata wannan mugun mutum ne cikin al'umma mugu ne azzalimi mai bata tarbiyyar al'umma kuɗin da yake samu na haramun ne al'umma kuma ta sa ido tana kallo ta yi sakaci bayan wannan musulunci bai daba a yada duk wani tsari ko duk wasu ra'ayoyi ta hanyar saida su ko yaɗa su ra'ayin da za su kawo aini a cikin al'umma musamman ma littafai na bid'a da kuma ainihin littafai masu koyar da munanan akida da littafai masu yaɗa zindikanci duk musulunci bai ai kasuwanci da waɗannan ba bayan wannan musulunci ya tsara yadda za a ciyar da dukiya yadda za a kashe kai ka tara sai an maka hisabi akan ya ka tara dukiyar sannan za a yi maka hisabi akan ya ka kashe dukiya musulunci ya bayyana yadda za a yi kuma ya nuna ba a yadda ya amfani da dukiya cikin abin da aka haramta ba haramun ne mutum ya amfani da dukiya cikin saban Allah da yin zunubi da duk abin da zai kawo al'umma barna da cutarwa da lalacewa kamar yadda ya zama wajibi ne mutum ya fitar da dukiyarsa zuwa ga abubuwan da ya zama wajibi ya ce da dukiyar a kai kar ya ɓoye ya riƙe ya ki ba da wajibi kamar zakka ya ƙi yin sadaka da kyauta da makamantansu kamar yadda ba a yadda ba musulmi ya almubazzaranci haka nan ba a yadda ba musulmi ya rowa ya zama kankamodi baya ce da dukiyarsa Allah ta'ala bai da wannan ba domin ya bada cikin alkur'ani yana mai bayani game da siffan muminai Ya yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana bayna zalika qawama mu'minan kwarai sune waɗanda in za su ce da dukiyarsu lam yusrifu ba sa albazaranci wa lam yaqturu ba sa matsa hannu wa kana bayna zalika qawama suna shiga tsaka tsaki ne ba sa albazaranci ba sa kankamo ne haka nan Allah ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti kar ka sa hannunka ya mai ka mai da hannunka kankamo ne ka zama mai tauri wanda ba a taba shi ba a kwantala da gare shi sannan kuma karka saki hannunka ya zama kana zubar da kuɗi kana watsar da dukiya kana ciyar da dukiya inda bai dace ba ko bisa tsari na haka na Allah ta'ala ya ce wa kullu washrabu wa la tusrifu inna la yuhibbul musrifina ku ci ku sha kuma kar ku yi don Allah baya son masu almubazzaranci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kulu wa sharabu ku ci ku sha walbasu ku tufata wata tasaddaqu kuma ku sadaka fi gairi israfin amma banda almubazzaranci wala nakhila kuma kar ku yi abin da zama takama kuna yi da takama da isa kuna gana abin da gada ma za ku yi wasu ka ce a makhila nan ana nufin kar ku kunkunce ku zamanto kan kamodi ba ku ciyarwa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi ji tsoron Allah yan uwa mu sani cewa akwai kiyama sannan za a yi hisabi daga cikin abin da sai an tambi kowanne mu a ranar kiyama za a yi tambaya game da dukiya min aina tasaba wa fi ma za a tambaya ka tara dukiyar kuma ya ka ciyar da ita dukiyar nan fa amana ce aka ni, aka ka aka bamu domin dukiya gaba ɗaya ta Allah ce Allah ta'ala ya ce wa atu min malillahi allazi ataku ku ciyar ku ba su waɗanda suke da bukata daga dukiyar da Allah ya baku ashe dukiyar ta Allah ce almalu malullahi shi kawai ya bamu ajiya ce kawai amana aka ba mu za kuma a tambaye mu game da wannan amanar shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wa anfiqu mimma da'alakum mustakhlifin fihi ku ciyar daga abin da muka baku ajiya muka sa ku kula da shi kenan a ranar kiyama kamar yadda a nan duniya in mutum ya baka ajiya zai zo ya tambaye ka wata rana to haka a ranar kiyama sai an tambaye mu game da dukiya don haka wajibi ne mu ji tsoron Allah mu ajiye dukiya a wurin da ya kamata mu ajiye mu ciyar a inda ya kamata mu ciyar kamar yadda Allah ya shar'anta mu zamanto mun biya bukatar mu na larura da kuma bukatar na rayuwa sannan mu raba sauran mu bada daga ciki ga waɗanda suka cancanta waɗanda ciyarwansu ke kanmu ɗaukar nauyinsu ke kanmu da kuma waɗanda suke da bukata a wurinmu masu rauni tsofaffi mabukata talakawa mu ba su gwargwadon abin da Allah ya za mu ba su ko mai kankantar shi kar mu zama muna alubazaranci kar mu zama muna kankane hannu domin ɗabi'u ne munana waɗanda mumini bai kamata a ce na tare da su ba ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya azurta mu da halal ya nisantar da mu daga haram Allah ya sa albarka cikin dukiyar mu Allah ya sa albarka cikin dukkan abin da muke kokarin samu na alkhairi Allah ya nisantar da mu daga hanyoyi na haram wanda ake bi don tara dukiya Allah ka sa mu zamanto masu wadatan zuci masu kana'a masu ƙanƙanta zuciya da haƙurar da ranmu ga ɗan abin da muke da shi ko mai kankanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi nema ku kuma kyautata wajen nema ku sani ba wanda zai mutu sai ya cika abin da Allah ya bashi na arziki kenan duk yadda kai kokari ka samu fiye da yadda Allah ya kaddara maka ba za ka iya samu ba amma ka zauna kai tawakuli maimakon tawakkali baka tashi ka nema ba musulunci bai da wannan ba za ka muna roƙon Allah ya sa mu nemi halal ya kuma nisantar da mu daga haram Allahumma qsil lana min khashyatika ma tahulu bi Wani wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika na tuballighuna ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنته هي دارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا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 فعصون به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكهود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا غفر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده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 يلهمكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر